da talatin da biyar wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha hudu miladiya kamar yadda sanarwa ya gabata a yau a daidai irin wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka mun karbi bakuncin dan uwa malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya zo wannan masallaci mai albarka domin ya janyo hankalinmu a kan abin da ya shafi addininmu na musulunci munasaba ta auren ɗan uwa malam Muhammad Awwal Ahmad tare da amaryarsa na na Asma'u ko Sa'adatu Allah ta'ala muke roƙo ya sanya albarka cikin wannan aure duk da yake ba ɗaura auren ba sai gobe to ba sai an yi dogon bayani ba malam sananne ne kamar yadda suke cewa al-ma'ruf la yu'arraf ba sai an yi dogon jawabi ba kuma ga yanayin gari yadda yake na damuna kuma shi kansa malam akwai uzure-uzure da dama waɗanda suke gabansa amma ganin mahimmancin wannan al'amari ya sanya dai malam ya karɓi wannan gayyata ya taho ta fatan za mu kyakkyawan saurari da ainihin wato miƙa kunnuwanmu da aiki da abin da malam zai janyo hankalinmu a kansa zan miƙa abin magana zuwa ga malam domin malam ya fara ainihin wato gabatar da karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير قوة شدة watan jumadal akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1435 yayin da daidai da biyar ga watan ainihin wato hudu miladiya shekara da goma sha biyu a munasaba ta ɗaya daga cikin bayan Allah da ake tare da su ya samu ainihin wato karuwa ta aure shi ya tara mu a wannan guri kuma gaskiyar magana tsarin da aka yi da shirin da aka yi don yin wannan karatu wajen tsarin ne da shirin aka samu kuskure mala ibrahim muna tare da shi wala ban san cewa shi ne limamin masallacin nan ba masu da na zonan gurin wanda ya kamata a ce da akwai kyakkyawan tsari yadda ya kamata ya kamata a ce akwai communication tsakanin ni da malam ibrahim ba wai yana limamin masallaci ba kawai ganin na taho za a yi karatu a ƙa'ida duk wani dan uwa da ake tare da shi nakan yi kokarin kauce ma duk abin da na san zai kawo shedan ya shiga a samu rashin fahimta da haka wannan kuskuren daga gurin wannan su suka shirya karatun ne ina fata an gane Allah ya sa mu dace kamar yadda malam ya faɗa ba lokaci kuma gaskiyar magana har ɗazu da magariba ba wani abu da na tsara cewa zan yi magana a kansa domin ba ni da tabbas akan karatun za ko ba za a yi ba amma yanzu saboda yanayin lokaci zan ɗauki wasu abubuwa wanda suke da alaƙa da aure da iyayen yara in yi magana a kansu wayannan abubuwan kuma su ne hukukul abna alal'aba haƙoƙin ‘ya'ya a kan iyaye iyaye da yawa sukan yi kuskure kuma wannan ya faru ne sakamakon kusuri daga ɓangaren malamai kullum magana ake akan haƙƙin iyaye akan 'ya'ya ba a maganan haƙƙin ƴaƴa akan iyaye wannan ya ba iyaye da dama hatta haƙƙin Allah subhanahu wata'ala shiga suke wanda wajibi ne akan masu karantarwa su ma matsalan balan a lokacin da suke tattauna haƙƙin iyaye akan ƴaƴa to ya kamata su dinga tattauna haƙƙin ƴaƴa akan iyaye domin dukkan ɓangarorin kowa yana da haƙƙi akan kowa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hadisin awun bin abi haifa daga baban shi akan nabiyu sallallahu Alaihi wa alihi wasallama bai na salman wa abin darda annabu da ya je garin madina sai ya kulla alaƙa tsakanin salmanul farisi da abu darda wata rana ana nan fazara salmanu abu darda sai salmanu ya tashi ya tafi ya kai ziyara gidan abu darda lokacin da ya shiga gidan fara'a Umar darda mutabazzila sai ya ga ummu darda ya ganta kaza-kaza ba kwalliya ba kula da jikinta faƙalar ha sai ce mata ma sha'anuki me ya faru ya aka yi na ganki haka kina mace sai ka ce ba mace ba qalat sai ummu darda take cewa akuka abu darda laysa lahu hajatun fid dunya dan uwanka abu darda shi da bukata a duniya wato shi mutum ne banda sallah da azumi ba abin da ya sa gaba matarsa ma ba shi da lokacinta shi yasa sai ta yi kwalliya bai damu ba ta yi kaza bai damu ba kuma akwai mazan da suke su abin da ke gaban su kofi suke yi matansu ba su ba ce da ta faɗa haka faja a abu darda sai abu darda ya zo fa sana alahu ta'aman sai ya sa aka abinci saboda salmanul farisi fa qala sai yace masa kul ci wannan abincin qala sai yace masa shi Salman al-Farisi yace ma Abu Darda ya ci abinci sai Abu Darda yace masa inni sa'imun ni ina azumi ne qala sai yace masa ma ana bi akilin hatta kula. to ni a matsayina na baƙo da na kawo maka ziyara ka sa akai abincin nan ba zan ci abincin ba har sai kai idan ka ci qala sai yace fa akala sai ya ci abincin ya sa shi ya karya azumin falamma kana lailu zahaba abu darda lokacin da dare sai abu darda ya tashi dan yi sallah yana tashi salmanul farisi sai ya ganshi qala sai yace masa nan ka kwanta kai bacci lokacin sallah bai ba fanama sai ya kwanta summa zahaba da dare ya ƙara ja kace kaman ana yin isha sai suka kwanta karfe goma sha biyu sai ya tashi zai sallah salman al-farisi sai ya ganshi ya ce masa kwanta a lokacin sallah bai ba da ya kwanta can an samu awa ɗaya ko biyu sai kuma miƙewa zai yi sallah sai sake ce masa kwanta sai sake ainihin wato kwanta walan ma kana min akhirin laili lokacin da ƙarshen dare aka samu sulusul akhiri min al-laili qala salmanu qumil ana sai salman ya ce masa tashi yanzu fa sallaya sai suka yi sallah fa qala lahu salman sai salman al-faris ya ce ma abu darda inna li rabbika alayka haqqan Allah subhanahu wata'ala da ya halicce ka yana da haƙƙi akan ka wa li nafsika alayka haqqan ranka ma tana da haƙƙi a kanka? wannan yasa saboda ranka na da haƙƙi a kanka. ba a yadda kai rufinta a inda bai dace ba ko ka ɗora mata abin da ba za ta iya ba shi yasa da za ka ɗauki makami ka kashe kanka kuma in an je lahira sai Allah ya maka azaba shi yasa sai ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima sannan ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada wanda ya sanya hannunsa ainihin wato zuwa ga halaka sannan ya ce masa wali ihali wali ahlika alayka haqqan kuma iyalanka na da haƙƙi a kanka. sai ya ce fa'a'atsi kulla zai haƙƙin haƙƙau da aka duk mai haƙƙi sai ka ba shi haƙƙin shi da gari ya waye fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam abu da ya zo wajen annabi fa zakara zalika lahu sai ya ba shi labarin ga yadda suka yi da salman farisi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce sadaka salman wallahi wannan maganar da salman farisi ya faɗa maka yace Allah yana da haƙƙi a kanka iyalanka na da haƙƙi a kanka sannan ranka kana da haƙƙi a kanka kuma duk ma'abucin haƙƙi ka ba shi haƙƙin shi wannan maganar dai faɗa maka gaskiya ne wannan yake tabbatar mana da cewa kenan tun da fa'a fa'a'ati kullazi haƙƙin haƙƙa hure kenan in ɗanka yana da haƙƙi a kanka dole ka ɗauki haƙƙinsa ka ba shi shi ne ka kubuta hadisin jabir wanda yake cikin sunan ibnu maja yake cewa lamma raja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama muhajiratul bahri lokacin da wanda suka yi hijira suka je habasha suka dawo domin ita ce hijira da aka fara yi a farko a musulunci qala sai manzon Allah ya ce musu ala tuhaddithuni bi a'jabi ma ra'aytum bi ardil habash ba za ku bani labarin mafi mamakin abin da kuka gani ba a kasar habasha kala sai shi jabir dan abdullahi yace fitiyatun minhu ko kala fitiyatun minhu wasu samari daga cikin sahabban manzan Allah sai suka ce bala ya rasulullahi bari za mu baka labari baina na hana julusun wata rana muna zaune lokacin da muka hijira muka tafi habasha marrat bina aduzun min adaizi rahabani muna zaune sai ga wata tsohuwa daga cikin tsofaffin wannan garin ta hamilu ala ra'asi qullatan min ma'in tana dauke da tulu na ruwa a kanta famarrat bi fatan minhu sai ta wuce ta wajen wani saurayi daga cikin samarin mutanen garin wannan saurayin faja'ala ihda daihi baina katifaiha sai ya tashi ya ɗauki hannunsa ya daura akan sun madafa dafa'aha sannan ya tunkuɗa tsohuwar fakarrat ala rukubatiha ta faɗi akan guyoyinta fankasarat kullatuha wannan tulun nata ya kare ya faffashe falan martafa'at lokacin da ita wannan dattijuwar ta dago iltafatat ilai sai ta waiga ta talli wannan saurayin. faƙalar sai take cewa saufa ta alamu ya gudaru idan wada allahul kursiya da sannu za ka sani ya kai gudar in allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye kujerarsa wa jama al'awwali na wal'akiri na ya tara mutanen farko da na ƙarshe don yi musu hijabi wata kallamat al'aidi a lokacin da hannaye za su magana wal da kuma kafafu bima kanu yaksibu da abin da suka kasance suka aina aikatawa fa sawfa kai kaifa amri wa Amurka inda Allah gadan da sannu zaka sanya ƙarshen al'amari ya zai zama da kai a wajen Allah subhanahu Ƙala, ya yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa sadaqat wallahi wannan dattijon ta gaskiya annabi yace kaifa yuqaddisu Allahu ummatan yaya Allah zai tsarkake al'ummar da la yu'akhadhu li da'ifihim min shadidi ba za ta iya tashi ta karɓo haƙƙi daga mai ƙarfi ta mayamma mai rauni ba to wani in yana ganin shine uba a sama ba kuma wanda isa ya hukunta shi haka yake tasarrufi akan yayansa saboda yana ganin suna da rauni ko abu yayi ba inda za su iya je su kai ƙara a duniya yana ganin cewa idan yi abin da yi ba abin da zai faru hadisin al'imamu abu huraira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya latu addunnan hukuka ila ahali hayo malkiyama wallahi ya ce sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu haƙoƙi ranar alkiyama ya ce hatta yi ƙada lishatil dalha'i imina shatil ƙarna'i akuya mai ƙaho da ce amfani da ƙahonta a wannan duniya ta tankuri mara ƙaho idan an je lahira sai an samu mara ƙahon tara mutum kurinta na haka ba yadda za a yi wani ya cuci wani ya ɗauka cewa idan yi haka ya ainihin wato yi cuta ba abin da zai faru gaskiyar magana akwai abin da zai faru wannan yana ciki to don haka in ko wannan haƙƙin wajibi ne to dole daga dukkan kowane janibi kowa ya yi ƙoƙari ya sauki haƙƙin da Allah ya ɗora masa to iyaye da dama daga janibin maza ko mata su suke fara saba ma 'ya'yansu kafin 'ya'yansu zo duniya su saba musu amma ba sa la'akari da haka kwanan nan nake ba da wani labari ranar nan nake cewa wani yaro ne ya yi ba daidai ba masa ta yi masa magana ya ɗauko manjagara ya kwakwada mata sannan akwai yaron da babansa ya fito da mashin da safe zai tafi aiki ya zo ya dinga jan mashin din baban yana da shi ma yana jan wallahi sai ya ja sai da mashin din daga ƙarshe dole baban ne ya haƙura ya sakan mai mashin din a dabar da yaron yake zama tunda yana jin shi dan iska ne sai je ya faɗa mu ugun gurin yace ga yanda suka yi da wani shi ya kira shi ta waya yace wani eh wallahi in ka sai da mashin din sai na yanka ka saboda haka dole ka zo ka kawo mun mashin din ya kawo mai mashin din sannan ya tasa shi gaba ya je ba baban mashin din ya ba baban hakuri ya ki bin baban ya ƙi bin Allah ya ce dama ai mu duk wanda babansa ya ce je ka gani in ya zo ba kowa zai gani ba mu zai gani dama ai wannan kenan to abu na farko haƙoƙi da 'ya'ya suke da shi akan iyayensu akwai matakai tun kafin ainihin wato aure abu na farko shine ta ɓangaren uwa da uba shine marhalatu qablal wilada Shi ne dole abu na farko al'amu bi husnat yarin abuwal ummi dole a samu kyakkyawan zaɓin uwa a samu kyakkyawan zaɓin uba idan namiji zai yi aure ya tabbatar matar da zai auro ta gari ce in mace ce za ta aure namiji ta tabbatar wanda za ta aura mutumin kirki wannan na daga cikin haƙoƙin da da yawa mutane ba sa saukewa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul a'rafi a aya ta da 58 yace mana wal baladu tayyib ƙasa mai kyau sai yace ya kharuju nabatuhu bi izni rabbi tana fitar da tsiri mai kyau da izinin ubangijinta sai yace amma wallazi khabusa ƙasar da take mummuna ce sai yace la ya kharuju illa nakida ba yadda za a yi ta ba da sakamako sai irin abin da aka shuka mata na muni yanzu na daga cikin kusakuran da iyaye ke yi yarinya an mata tarbiyya ta haddace ƙur'ani ta fahimci addini ta san sunnar annabi sai a ɗauko wani tantirin fasiki wanda bai da alaƙa da Allah ta kusa ko ta nesa sai a haɗa ta da shi a'a irin wannan idan yarinya aka yi mata tarbiyya to a yi ƙoƙari a neman mutumin kirki mai tarbiyya a haɗa su sai ya zama a tsayi ba su littayi bi na kenan idan ko an samu wani mutum ya tattare kayansa daga gaban annabi ya yi gaba tun an tashi aure sai a nemo yarinyar da ita ma ta tattara kayanta daga gaban annabi ta yi gaba sai a haɗa alkhabisa ta lalkhabisi na kenan wannan yana daga cikin abin da ya kamata a cikin an ainihin wato lura da shi don haka wannan mutane da dama ba sa lura da ainihin wato wannan hadisin abu sa'id al-khudri manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa iyyakum wa qadara'ud diman ina muku kashedi da bola akan juji faqila ya rasulullahi sabai saka ce wa ma qadara'ud diman me kake nufi da bola akan juji sai manzon Allah yake musu al-mar'atul hasana'u fi manbatis suqi mace kyakkyawa a gida mara tarbiyya ita ce bola akan juji idan aka yi shuka akan bola za ka ga shukar da aka yi akan bola ta bambanta da inda ba bola ba ne za ka ganta lip-lip-lip za ka ɗauka lip ɗin na lafiya ne to na bala'i ne to maza da dama yanzu ƙa'idar da annabi ya bayar na shawara cewa idan an tashi neman aure a nemi mace don addininta da tarbiyyarta cikin kaso goma na masu neman aure yanzu kaso bakwai sun ajiye shawara annabi kowa ya koma diba abin da zuciyarsa take so daga lokacin da ko aka koma aka shiga son zuciya aiko kaga matsala ta riga ta zo shi yasa aka shiga rigingimu na aure kuma wallahi ba za su warware ba sai lokacin da aka dawo kan maganar annabi dama Allah ya ce fa in lam yastajibu laka in kai wa'azi kai wa'azi kaga mutane sun ki karba sai yace fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum to ka sani mutane son zuciya kawai suke da haka wa man adallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan min Allah ba ku mafi ɓacewa a duniya irin mutumin da zai bi son zuciya ba tare da shirya daga gurin Allah subhanahu ta'ala ba wannan yana daga cikin musibar da aka fada yanzu an koma sai farare sai dogaye sai ta dan baje ta dan dire muryar ta kamar kogi ira ta kamar kwalba coca cola waye waye waye sifofi wanda ma anzalallahu biha min sultan shi mai wannan maganar da za ka kalle shi da kyau idan kamar kuru da lokacin tashe ne in aka nemo kunkumi aka ɗaura mai aka ɗan zagaya da shi Allah kaɗai san nawa za a tara wallahi amma ya ce shi ba zai aure yarinya ba sai ta zama fara sai ta zama doguwa sai ta zama waye sai ta zama waye sai ta zama waye wannan yana daga ciki an ruwaito daga Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda yace anna rajulan jaa ilayhi bibnihi wani mutum ya ɗauko dan shi ya kawo wajen Umar fa qala yace inna ibni hada ya ukuni wannan dan nawa yana saba mu فقال عمر رضي الله تعالى عنه لابني لابن سي عمر يتي mu wannan dan da baban shi ya kawo ƙara amma ta khafu Allah fi uquq walidika inda ba za ka ji tsoron Allah ba ka daina saba ma mahaifinka fa inna min haqqi walidi kaza wa min haqqi walidi kaza yana Umar ya shiga Qur'ani ya shiga hadisi dinga ma yaron wa'azi kar ka manta faɗa daga cikin haƙƙin mahaifi Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza sai da sai na Umar ya gama wa'azi fa qala al-ibn sai dan yake cewa ya amiral mu'minina amma ibn ala walidihi haqqun tambaya nake da ita shin iyaye ne kaɗai suke da haƙƙi akan mu mu ba mu da haƙƙi akan iyayen qala na'am sai ce eh sai ce haqquhu alaihi an yas tanjiba ummahu yace to me haƙƙin da nake da shi yace haƙƙi na farko shine ya zabo maka uwa ta gari ya'ani shine la tazawwaju mar'atan dani'a da kai la kula libnin ta ayyurun biya karka je ka auro ma danka uwa ta banza to daga lokacin da ka je ka auro ma danka matar uwar da bata dace ba ka ci amana danka kuma za ku je gaban Allah za ku tsaya yanzu maza da dama kawai kyan mata suka rufe shi ba ruwansu da addini in ka ji wani ya dage yana son wata siya aure ta zai taimaka mata to watakila tana da kyau ne wannan yasa 'yan mata da dama yanzu suka koma shafe-shafe saboda manufarmu ba Allah ba ne ba da cewa muka yi yarinya sai ta haddace usulul salasa ta haddace kaza ta haddace izo talatin sannan za a aure ta kuma a ga wacce ta yi karatu ita ake aura wallahi da an taimaki yan mata da yawa sun tashi sun yi karatu to an ce sai sun zama farare saboda haka man shafe-shafe sai ya tsada a kasuwa iri-iri yarinya ka san ba fara bace amma kaga ta koma fara saboda shafa shafe wannan ita ce magana ta farko sai ya ce masa to ka tambaye shi da ya tashi auruwa waye je ya auru sai je nemi irin yan iskan nan yan tashan nan sai ya auro ita ce mamar yarinya mamar yara Ya ce na biyu wani haƙƙi nake da shi akan wannan ya ce na daga cikin haƙƙin da yake da shi kake da shi akan shi shine ya sa maka suna mai kyau Ya ce ka tambaye shi da ya tashi samun suna wani suna ya samu ƙuffashi ya sami, mai ma'anin shi shine jemagi da hausa ka kusan ko suna kuma yana da tasiri ba wani ya je neman wata yarinya an ce kai mai sunanka ya ce ni dai da sunana muhammad awal amma yanzu sunana langalanga an fi sani na da langalanga awai ya ce to bilai da ni ko duro ne kai ba za ka aure yarinya langalanga to kai kasan daga jin langalanga kasan ku za a yi lauye-lauye kuwa in ma sa'a bai lauye kai lauye yarinya wallahi tun da langalanga ne Allah ya kiyaye sannan ya ce na uku ba ya ce sannan ya karantar da kai littafin Allah ya ce wala allamani min kita billahi ayatin wahida gashi nan a matsayina na babana tun da nake bai taɓa sanar da ni wani abu na littafin Allah ba faltafata umar radiyallahu anhu ila al-abi wa qala sai umar ya waiga ya kalli baban yake ta ta ƙulu ibni ya uƙuni ka zo ka kawo ƙala kana cewa ɗanka ya saba maka sai ya ce faƙad a an uka kai ka fara saba ma ɗanka kafin ɗanka ya saba maka da aka kum annita tashi ka bani guri to na daga cikin abin da kuma iyaye ke yanzu shine mutum zai haifi yaro ya taso wani ya yi ƙoƙari ya zaƙo masa uwa ta gari yayi yi ya sa masa suna mai kyau sanda aka haife shi amma bai damu ba yayi karatun addini ko bai ba abin da ya dame shi wannan yasa Allah ya jarrabi iyaye da dama yanzu saboda rashin kimanta littafin Allah da zaran ƴaƴansu suka gama secondary school to kuma yaran sun fi karfin su ba za su iya juya yaran ba wannan musibar ana fama da ita saboda a aikace mafi yawancin mu cikin kaso goma mu kaso takwas nuna ma 'ya'yanmu muke idan suka taso karatun boko ya fi kima fiye da karatun ƙur'ani kana gane haka tun daga shirin da yaro yake tafi ina ya tafi makaranta irin kayan da zai tafi makarantar islamiyya da su daban kayan da zai tafi ina makarantar boko da su daban irin abincin da zai ci in zai tafi makarantar boko daban irin abincin da zai ci in zai tafi islamiyyawa daban bayan ku wannan littafi na Allah kowa ya san kimarsa da darajarsa da falalarsa ta yadda ƙasa in ta rikice aka rasa gane kanta ana neman zaman lafiya sai a ce a zo a karanta ƙur'ani don Allah ya kawo sauki baka taba jin an ce wata ƙasa ta rikice ba an gayyato masu masu english da masu mathematics da masu physics ko chemistry wasu zo su karanta ba don Allah ya kawo maka ƙasa sauki ina wannan matsalar ta fi karfin su wanda baka taba ganin aljani ya kama wani ba an tabbatar matsalar ta jinni ce ko sihiri ko masu a ce a zo a kira mai mathematics ya karanta ko english aljanin ya fita wane shi ko turawa sun san haka amma tare da haka sai ai watsi da sai ai watsi da littafin Allah subhanahu wata'ala walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun mutane sai suka jifa da littafin Allah subhanahu wata'ala wannan yasa sai mutum kaga ya gama karatun boko ya ji ya zama babban mutum amma yazo ya zama muku matsala a addini shi sunansa musulmi ne amma ko ba wani amfani da yake ma musulunci saboda duk tunaninsa ba irin na musulmi ba ne amma kuma ga shi da suna nawa na musulmi inda kwanan nan wani babba daga cikin manyan ƙasan nan gwamna ne fa an zo an naɗa shi shine waliyin wata yarinya da ya tashi zai yi bayani sai ce a matsayina na baligin yarinya wai a matsayin shi na baligin yarinya kwanaki da ake ta rigima a kan maganar zaben kafiri wani babban mutum shi ma haka ya fito yake cewa wai duk ƙur'ani izu 80 ba inda aka ce ka zaɓa kafiri ƙur'ani izu 80 ba wani yake haɗa fasara ke da shirin sannan kwanaki da wannan na nan garin ya mutu manya-manyan mutane ga su cikin riga kana ɗauka raguna ne a shekannuka ne wallahi mutum sai ya zo yana Allah ya ji kanya kowa, Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta sai ka je ka gafarta min in gafarar taka ce Allah fa cewa yi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun Allah madaukakin sarki ya hana cewa makana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a minhu lokacin da duk irin waɗannan ayoyin tunda ba su da alaka da karatun addini ba su san su ba sai ga mutum ya zo kafiri ya mutu kafir kafir namijin kafiri ya shiga gidan rediyo gidan tv duk duniya na jin shi yana Allah ya masa gafara Allah ya sa ya huta Allah yi masa rahama ina ai irin wannan sai dai ka ce wannan bawa naka da ya mutu Allah abinda kai tanadi ga mabiyin wannan addinin Allah ina roƙonka Allah ka haɗa shi da wannan sakamakon da wurwuri haka yi kamata ya zama gurin addu'a amma ba ka cewa Allah ya ji kansa Allah ya masa rama ba jahilci shi yake kawo irin wannan akwai wanda ya kwana uku zai tafi taron addini ana koya masa abin da ya faɗa zai faɗa da ya ji a bayanin sa farko sai ce annabi subhanahu wata'ala aka ce ai wa 'yan salan sai in an ce Allah ne ake cewa subhanahu wata'ala shi annabi sallallahu alaihi wasallama ake cewa din me ya kawo wannan jahilci ya kawo wannan a daidai lokacin da mutanenmu wani bai masu a dinga raba shi da addini saboda yana ganin za a kawo mai matsala amma ta ɗaya ɓangaren sai ka ba sa jin kunya mutum duk girmansa da matsayinsa in ya tashi bayani nta ko a aitb ko a ina a bayaninsa zai iya yanko aya a babul abin da yake da munasaba da maganar da yake wasu ma da dama sun haddace wasu ayoyin a cikin bible a matsayinsu na 'yan boko musulmi ba don kawai saboda yawan quotation ɗin da kiristoci ke in suna kallon yanci ko ko aitb da makamantansu allah maɗaukakin sarki ya samu dace laƙada asma'ata launa dai ta hayyin walakin la ta liman tunadi abi hafs al-yaskandari yana daga cikin malaman Sarma Kanda, annahu atahu rajul wani mutum ya zo wajen sa faqala yace inna ibni rabani ina da ɗa ɗan ya mun dukawa auja ni kuma ya ji mun ciwo faƙali sai ce subhanallahi al'ibnu ya daribu a bahu yanzu a ce a sami ɗa yi ma babansa duka da wannan tabi'in ya kawo wannan lokacin da ya sha mamaki kuwa ƙala sai ce na darabani wa auja'ani ya da ke ni ya ji min ciwo faƙala sai ce hal hul al'adab wal ilma ka sanar da shi adab da ilimi ina so in faɗa muku ɗa mafi yawancin amfaninsa a duniya wajen iyaye guda uku ne abu na farko duk ɗan kirki a lokacin da ƙarfinsa ya fara kawowa mahaifinsa ƙarfinsa ya fara da za ka ga yana tunanin ya zai taimaki baban ne abu na biyu duk abin da mahaifinsa ya kafa mai kyau za ka ga yana ƙoƙarin tsare abin ba zai bari abin ya rushe ba abu na uku ranar da mahaifin ya koma zuwa ga Allah za ka ga aikin alheri ne zai ci gaba da gudana da addu'o'i daga gurin ɗan zuwa ga baban to wa'annan amfanin guda uku ba za ka taɓa samun su ba a gurin ɗa in ka haife shi duk da wani yadda za ka mai wallahi in baka koya masa tarbiyya ta addini ba shi yasa mun ga ƴaƴa da dama iyayensu sun kawo su duniya su kuma suna ƙoƙarin iyayen iyayensu ba duniya. yanzu ba abin su da yake faruwa ba kenan ka tara kuɗi saboda baka koya ma ɗanka ya san girman Allah ba duk yaron da kai baka koya masa ya san girman Allah ba babu yadda za a yi kai kuma ya san girman ka shi yasa sai ka tara kuɗi dinga ce maka stoki ba kwanan nan wani guri wani mai kuɗi ne wasu yara suka taru suna shin har da yayansu a ciki ya zo zai tafi masallaci ce ba za ku tashi ku tafi masallaci ba sai suka bashe da dariya sai dai suka ya wuce suka ci kwana nawa ya rage ya mutu ya zo yana takura a mutane akwai 'ya'yan shi a ciki so suna ganin kawai ya tara musu kuɗi ya kamata ma a ciki ya gangara ya ainihin wato mutu to wannan shine da haka in mutum yana so ɗan ya masa wa'annan amfanin ya taimake ka a lokacin da ƙarfinka ya yi ƙasa shi na shi ya taso abinda ka kafa mai kyau ya tsare kar ya lalace bayan baka yi ci gaba da maka addu'a wallahi sai ka masa tarbiyya ta addini in ba haka ba ko kakka taba tsammanin wai zaka haifi da sannan dan ya amfanar da kai wani abu wallahi ba zai yi ba qala la sai ce a a fa hal allamtahu alqur'ana ka sanar da shi qur'ani kuwa qala la sai ce a a qala sai yace fa ayya amalin ya amalu to tunda baka sanar da shi adab ba baka koya masa ilimi ba baka sanar da shi littafin Allah ba wani aiki yake qala sai yace az manomi ne qala sai yace hal alimta li ayi shay'in darabaka ka san ko wani abu yasa ya dake ka kuwa qala la sai yace to la'allahu hina asbaha wa tawajjaha ila az-zar'i wa huwa ratibul hima ba mamaki lokacin da ya dake ka din nan idan gari ya waye idan ya tashi ya dimfari wajen shukarsa yana haya akan jaki wasir yaro bai ne daihi sannan ga kuma ainihin wato shanu a gabansa wal kalbu min kalfi ga kuma kannuka a bayansa wa huwa la yuhsinu qur'ana bai iya karatun qur'ani ba fataganna sai kama waƙe-waƙe kuma dama duk mutumin da aka haramta masa wato ya shagalti da sauraron kiɗe-kiɗe to zaka ga sai an haramta masa sauraron maganan Allah subhanahu ta'ala shi yasa dai sauraron kiɗa da sauraron alƙur'ani la yajtami'ani ba za su haɗu ba kuma na daga cikin abinda Abdullahi dan Mas'udi ya faɗa na layi, shahadu na zura ce sauraron karatun waƙe-waƙe na daga cikin abin da ke tsirar da munafunci a zuciyar mutum yace wa huwa la yuhsinul qur'ana fataganna da haka wata arratta lahu fi zalikal waqt tunda bai iya karatun ƙur'ani ba sai waka kai kuma sai ka bujuro masa a wannan lokacin fa banna annaka baqaratun sai tsammani kai din nan sanuwa ne da haka fa wala <laughs> ka tunda bai iya karatun ƙur'ani ba sai ka jitto shi tsammanin shi a lokacin bai ma dauka mutum bane ya dauka ainihin wato Sani, ya ce ta ainihin wato jitto masa wannan shine abu na farko abu na biyu haƙƙin da ke kan wato yana daga ciki ta ɓangaren iyaye maza da iyaye mata su zaɓen maɗansu idan miji zai zaɓa in mata za ta zaɓa dole a samu addinu wal kulku mutum ya zamantu yana da ɗabi'a yana da addini mai kyau ta ɓangaren mace da kuma ainihin wato ɓangaren namiji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin abdullahi bin amru yake cewa ad-dunya mata'un duniyar nan gabakin ɗaya jin daɗin ta ɗan kaɗan ne sai ce amma wa khairu mata'id dunya shine almar'atu salihah Allah ya baka mace ta kirki to kai ne wanda ka more ma ainihin wato rayuwar duniya ko baka da kuɗi ba za ka sha wahala ba amma wani bai dace da mata ba sai ga sai zare ma mutane ido a waje shi ma je gida a zare mai ido kuma abin da yake faruwa da mafi yawancin manyan nan kenan sa'ad bin abi waqas daga baban shi daga kakan shi yake cewa annabi ya ce arba'un min as-sa'adati abubuwa guda hudu alama ne na arziki Almar'atar saliha mace kyakkyawa wato tagari wal maskanul wasi da wajen zama mai yalwa wal salihu da kuma makoci na kirki sannan wal markabul hani da abin hawa mai yalwa sannan ya faɗa ya ce arba'un min shaqawa akwai aljarus mummunan makoci sannan akwai mummunan mata Allah ya kiyaye sannan akwai guri mai kunci akwai abin hawa mummuna wannan yana daga ciki to sannan bayan wannan sannan sai a lura da salamatul badin wannan wato kubutar jiki da kuma ainihin wato rai wanda wannan yana daga ciki abin da ake lura akwai binciken da ya kamata a ce ana gudanar da su a babin fiƙihu akwai cututtuka da abubuwa da malamai suka yi bincike cewa kafin a ɗaura aure tsakanin wance da wance sai an tabbatar da wajen abubuwa guda arba'in wanda ba lokacin da ba za mu iya ambata su ba yanzu na daga ciki yanzu ka iya ganin mutum kamar lafiyar salo kuma yana da hiv ka iya ganin yarinya kamar lafiyar salo kuma tana ɗauke da cutar hiv sai ka je ka ɗiba a ke lahira salamu alaikum ka je ka kwaso makanka to yin gwaje-gwaje kuma mun san cewa a babi na aure akwai group na jini wanda ko ba ba wata cutar wanda bai kamata a ce sun haɗu ba gurin aure don mun san da wannan to wannan yana daga ainihin wato ciki sannan a samu al'asli wa sharafu mace ya zamanto tana da asali mai mutunci ko da ita macen tana da tarbiyya ba ta da matsala in gidan akwai matsala to akwai matsala musamman ta janibin iyaye mata iyaye mata 'ya'yansu suna da tasirantuwa da 'ya'yansu wajen zaman aure ko kasu zauna Ke sa daga lokacin da kai rashin sa'a ka je ka afka gidan da wato mace ita ce mai gidan ba namiji wato ka shiga uku Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye wannan yana ciki hadisin Aisha ta ke cewa annabi ya ce ta, "Kayyaru, takayyaru wanki hul akfa'a wa ankihu ilaihi wannan yana daga ciki saboda haka shawara guda biyu annabi ya bayar ta ɓangaren maza da ɓangaren mata sai maza suka ajiye mata suka aji annabi ya ce ta ɓangaren maza da ɓangaren mata su matan idan an tashi an je gurinsu in za a aure su abu biyu za su duba idan a takun mantar dauna dinahu wa kulkahu sai annabi ya ce fa zawuju in mutum ya zo yana da addini wannan addinin shi zai sa ya jagorance ta su gudu tare su tsira tare dan mata da yadda kake ganin su suna da karatu wani lokaci suna da matsala suna da launi suna buƙatar wanda zai jagorance su mace za ta iya zuwa ta je ta koyo arba'una hadisi a makaranta kuma ta dawo ta arba'una tsiya a gida suna da irin wannan ɗabi'a wannan yasa Allah ya ce mana ya ayyuhal na, amanu sai ce ku an fusa kuma wa 'Ahalikum nara ku kare kanku da iyalanku daga wuta ce sa ake buƙatar namiji ya zamanto mai addini in mutum ba shi da addini aka ɗauki mace aka ba shi ta ɓangaren abin da ya shafi ibada to wuta zai ja ta tafi sannan annabi ya ce wa hulƙuhu da kuma ɗabi'arsa mai kyau idan mutum yana da ɗabi'a mai kyau shi zai sa in ka ba shi ya mutunta ta kuma ya mutunta ka ya mutunta duk wanda yake da alaƙa da kai rashin wannan ɗabi'an ne yake sa in ka ɗauki ya ka ba mutumin da bai da ɗabi'a in abu ya haɗa su ya fasa mata baki ya mata dukan tsiya ya zazzagi uban ya koro gida saboda ba shi da ɗabi'a mai kyau to ta ɓangaren iyaye mata sai aka ajiye wannan sai yanzu aka daina ba da aure don mutuncin mutane da addininsu aka koma ana ba da aure daidai motarka da ma'aikatar da kake da gidan da kake da wani yana son kyarka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye a turo wasu a gama bayani a bayan an tambaya mai aƙidarsa an gane cewa ta ɓangaren aƙida bai da matsala mai sana'arsa a mai ɗabi'unsa an gane bai da ɗabi'unsa ba matsala to da an ce mai sana'arsa aka ce a yana ɗan kasa tumatir ne a bakin dogonan nan sai ga wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan to an samu matsala eh yanzu ga akana maka nan, idan yana karatun qur'ani ko gurin Allah za a je ka san ya iya wallahi amma yanzu duk wanda suke sallah a nan gurin ana ahalus sunna wal jama'a hadda wani makogoro makogoro da aka rama kallahu zai zo neman aure gwamna ya zo neman aure tsakaninku da Allah wa za a kayar ku da Allah wa za a kayar eh to shi yasa kuma aka shiga rigima su magabata a zamaninsu a baya wanda yake da alaka da littafin Allah ya fi kowa kima a cikinsu mu kuma yau ba haka bane kawai ana kallon me kake da shi idan an zo aka ce ai yana da manya-manyan wasu rumfuna ne a nan ya ilayin yangon sai ga ana dan murmushi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a ce ai yana da wani shine sakatare na dindindin ko mai na dindindin a duniya uku ƙarya ne ba wani abu na dindindin wallahi walau kanatin duniya ta dumu li ahliha da kana rasulullahi hayyan wa baqiya walakin na hatafna wa yafna na'imuha wa yabqa zunubi wal ma'asi kama hiya to sai aka je aka shiga rigima ta wannan bangaren aka samu samari suka zama ɗan ƙarya da masu neman aure suka zama makaryata saboda sun gane ba a yin abin dan Allah wanda yake da shekaru irin nawa da wanda ya girme ni mun san lokacin da ake ɗaukar 'yan mata a bayar da su sadaka amma bayar da 'yan matan sadaka bai hana su je su zauna ba saboda a lokacin mutuncin mutane ake kallo a basu aure amma tun da harkar duniya ta shiga cikin aure to shikenan sai aka shiga rigima kuma wallahi ba za a fita daga ciki ba sai idan an cire wannan maganar duniya a babin auren da haka ba haushe yake cewa duk wanda ya kuskure ya hau motar kwaɗayi to ba inda za ta tsaya da shi in ba ta shi wulaƙanci ba wannan maganin haka take sai aka daina duba wannan iri-iri sai ka daina yawan aure sai a ce ustazi ne amma to littafi za ta ci ko cok ko kai cok kake ci ko littafi kake ci allahu alam amma ana ganin wai ƙarshen ya riga ya tsare maka in an ɗauka an baka bayan ko a rayuwar nan mun sha gaunin wanda ke sama Allah ya dawo da shi ƙasa wanda ke sama ya koma wanda ke ƙasa ya koma sama ko ba mu sha gani ba wannan ya shafa faruwa amma mutane ba sa ɗaukar izina da ibra akan wannan wannan yana ciki don haka ta ɓangaren su waɗanda za a ba su waɗanda za su ainihin wato auren maza annabi ya ce ana auren mace don abu guda hudu ba cewa yayi ba a auri mace dan abu guda dan wasu haka suke fasa hadisin ƙarya ne cewa yayi tunkaful mar'atu ana auren mace akwai bambanci in baka labari in ce ana yin abu kaza da kuma ka je ka ce na ce ayi abu kaza cewa yayi ana auren mace sai ce akwai wanda yake auren mace li jamaliha dan kyanta kawai kamar yadda wannan ita ke musibar wasu yanzu kyan mata suke dubawa wajen auren tarbiyyata gidan da ta fito wa iyayenta ba matsalar su bane a ga mace in dai kyakkyawa ce an san tana da matsala to haka za a zo gidansu ana gosulo sai ka ce layin mai daga wani a jikin katanga nan wani ya zo da motarsa wani ya zo da dan mashin ɗinsa ya danna yana tsitsitsitsibi wani gashi nan an zo ana layi a gidan shi kuma baban sai dinga cewa ai wannan yarinya Allah ya yi mata albarka ai wannan yarinya ta yi farin jini ta yi farar kafa wallahi ai hankali sannan ya ce ana auren mace limali hadan kudinta akwai wanda su mayin kudi ne kullum sun suke saci bilis akwai wani ya je ya buga lissafi yar wani babba ya ce ayin ya auro ta zai samu wani katafaren gida ya girman folin nan sannan zai samu karanci motar da ya kamata a ce yana hawa murano na tambaya wace mota ce rana aka ce a wata mota ce gyabo ɗinta ma ya kai wajen miliyan biyu ya gama lissafin shi ya auro ta ya zo gidan haya ma kawai da ya kama ya haura miliyan ɗaya da wani abu aka zo yana tsammanin za a kawo mai agaji daga ɓangaren iyayen shiru ba wani labari aka zo aka shiga rigima aka shiga rigima aka shiga rigima daga ƙarshe dama iyayenta ba a ƙasar suke ba a ture suke sai ta mamaye shi daga baya kawai ma sai ta ɗauke ɗan da suka haifa sai ta ture sai ta bai shi a nan ba mata ba gida ba morano ba kusishi dama duk irin wannan auren idan aka yi na farko a awwaluhu na damatu matu husumatu tsakiya za a zo a ci jayayya ana cewa kai ka ce yi kaza Allah ya tsine ma ke ma Allah ya tsine miki sannan akhiruhu firaqun karshe ko ana so ko ba a so sai an rabu sannan ya ce ana auren mace linasabiha don dangantaka ta ita gidan wane ce wani kawai yana allon wance ko da ba ta cancanta ba tun da tana da alaƙa da suwa ne to sai na aure ta sannan annabi ya ce ana auren mace sai ya ce fa'alaika bi za ta bi kai idan ka tashi za ka aure ka nemi matar da take da alaƙa da addini to bahaushe ya ce abinda babba ya hango yaro ko zai hauri mi ba zai hango ba to abinda ko annabi Muhammad ya hango yayi magana wallahi mutum ko sama ta bakwai zai hau ba zai hango ba kuma ai bahaushe da kake jin yana cewa bin na gaba bin Allah ai ba wani bane na gaban annabi Muhammad shine na gaban ai shine Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah Allah madaukakin sarki ya mabiyya shine na gaban ai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abu na biyu bayan duk an biyo nan matakan an yi aure to tun daga neman auren wajen zancen da ake yi yan boko akwai irin tsarinsu banda ba yan boko ba akwai irin tsarinsu da ake na saban Allah kafin auren wani zai tashi ya tafi kobar gidan yarinya wani da mota zai tafi wani da mashin wani ya tafi a ƙasa wani ya ɗauko yarinyar mutane ya saka a mota mai tintin kuma iyayen suna kallo amma ba wanda zai yi magana wani ya zo ya kafe mashin yarinyar ta zo ta zauna ga shiga ta sinogab a yi yan nanin nanin mutsiyata a haɗin sai ka ce ka dangaru kuma iyayen na kallo ba za su yi magana ba wani kuma a zauna a ƙasa yan boko kuma wanda suka waye in an haɗu an tattauna sai a istinjin na numban waya in an jima da yamma ya kira ta sada guri kaza a tafi gurin shan askirin a shigar ta gurin kaza a tafi a sha askirin a yi waye a yi waye ya je kama hotun su zauna karfe takwas tara goma sannan ya dawo da ita gida sannan kuma saboda mutane sun rena Allah sannan kuma idan an yi aure kuma a ce wai ana so auren yin albarka ai ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi wannan yana daga cikin dalilan da yasa ko ga rigima ta aure ta yawa akwai wani abu da muka yi mulahaza muka gano duk namijin da ya nemi mace kafin ya aure ta hanyar da bai dace ba to bayan an yi aure ba za ta yadda da shi ba shi ma ba zai yadda da ita ba wato in ya fita addarawa take duk wata mace da yake mu'amala da ita a waje irin yadda ya mu'amalance ta kafin ya aure ta haka yake da ita haka ita ma in ya fita in ta fita ɗauka yake yadda take da alaƙa da shi a waje kafin ya aure ta haka take da alaƙa da wasu mazan a waje bayan ta saboda haka sai kaga sai rigima sai tashin hankali ba zaman lafiya wannan yana daga ciki da haka iyaye wajibi ne akan su su tsoron Allah su sa ido akan irin wannan in mutum ya zo taɗi ka dinga sa ido a dinga yi inda mutane suke ɗan giggitawa sannan ka a wuce awa ɗaya da an wuce awa ɗaya ƙarya za a koma yi kuma sannan kuma kar a ɗauki dogon lokaci ana neman aure tana makaranta eh to ba maganan aure sai ta gama wa ba wai a zo ba ana soyayya wallahi mun gano cewa mafi yawancin auren da aka yi kafin a yi shi aka yi dogo soyayya yana cike da matsaloli da kusakurai wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce an tsoron Allah an gyara idan an zo an yi aure an tashi masu hankali daga cikin mutane shine wanda suke yin walima don su gode ma Allah su aiki mai kyau dama mutane da yawa faɗa alhamdu suke yi da baki amma ba ta aikaci shi kuma shukuri shine in Allah ya maka ni'ima ka nuna ta hanyar aiki wannan na daga cikin abin da mutane da dama ba sa yi wannan yana daga ciki wasu sai su kawo masallaci a ɗaura aure bayan an ɗaura aure a masallaci sai a tafi in an jama ka ji yaran su ne cocktail party picnic party ko ka ji a ƙofar gidan an ɗauko maƙina. ana ta tashiwa a kofar gidan shi yasa akwai malaman da yanzu suke Allah ya isa a masallaci in suka daura aure aka je aka yi kida to Allah ya isa addu'a su ba su yaje ba saboda abin sai zama kaman yaudara a ciki in kun san dama shashanci za ku sai ku je ku nemi can masu shashanci sai a je a ci gaba da ainihin wato yin shashanci wannan yana daga ciki sai an je an yi abubuwan da aka yi duk wanda ya yi wannan to abin da zai biyo baya duk abin da yake na ɗabbaka sunna bayan auren Allah ba zai ba shi damar ya aikata ba kuma wallahi rigima sai ta biyo ba daga lokacin da aka ɗauki amarya aka kai bayan an gama wannan shirman ita dama maganan wai in za a shiga gida maganan ce a zikiri na shiga gida bata taso ba kai ma abokanai irin wannan abokanan da ake ɗibuwa a je a ta talakanci da 'yan mata da samari duk wannan bata taso ba idan abokai sun ɗibo kaya sun rako ka da ka zo ka samu ɗan dandamalin ƙofar gidan sai ka hau sai ka ce to jama'a Allah ya rafa min asiri saboda haka daga yanzu zan shige gurin matata da haka wanda ba shi da mata ya san inda dare masa ha za ta yi raƙo bayani wa bainaku sai kai ciki kafin ka shiga ciki za ka yi addu'a shiga cikin gida sannan ka sallama a daidai wannan lokacin akwai jinnin da suke biye da mutum kana yin wannan sai su koma da zaran ba ka yi ba tare za ku afka da su wanda ya yi wannan idan ya je zai tashi mace ce alola idan ce alola ya yi sallan fi laraka a biyu ta matsa na daga cikin guraren da annabi ya ce duk abin da mutum ya roƙi Allah Allah ya karba sannan sai mutum ya kama kan mace ya mata addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi to in Allah ya yarda wanda ya wannan bayan an yi aure Allah madaukakin sarki zai bar shi ya zauna lafiya da iyalan shi yanzu da mutumin da ya zo ya sa wannan abun a kunnen shi ya kunna kiɗa ya kwanta da wanda ya zo ya sa karatun ƙur'ani a kunnen shi ya kwanta za su zama ɗaya wallahi in ba sa'a ba wanda ya kunna ƙur'ani a kunnen shi ya kwanta wannan ƙur'anin ba zai hana shi bacci mai daɗi ba saboda Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah sai ce ala bi dhikrillah amma wallahi ka zo ka sa kida a kunnen ka saboda ka saba ma Allah in ba sa'a ba kafin ka tashi daga bacci sai ka ce ka ga wani dannau ya zo ya danne ka kai kai ka tashi ka kasa tashi wallahi to wannan qaida wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan tana nan duk mutumin da ya saba ma Allah sai Allah ya sa masa kunci a rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya kiyaye shine abu na gaba alliqa'u alismillahi tabaraka wa ta'ala wannan kenan saboda haka yan uwa kamar yadda aka sani ba a fara wannan karatu da wuri ba ba lokaci kuma abubuwan suna da ainihin wato yawa da haka in Allah da wannan dai matashiya ne akan su masu zuwa ainihin wato neman aure din Allah ya sa mu dace a wannan aure kuma Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ci gara da aka ainihin wato yi kuma shi ɗan uwa da ya aure ya gane cewa cikin aure bauta ma Allah ake don wani ya ɗauka kawai cewa a in an yi aure shantakewa ake yi rayuwa ce ta jin daɗi ɗari bisa ɗari eh da gaske ne akwai jin daɗi a ciki don ba yadda za a yi ka haɗa rayuwar mai aure da wanda ba shi da aure ba zai yi ba musamman ba ga azumi yana zuwa yawa yanzu wannan shi angon nan da ya sabon aure akwai wanda ya ce ma ranar da ya shiga ɗakin ganin ya ɗakin yana jujjuya saboda da kafin ya aure wajen su takwas suke kwana a shagu mutum sai nemo fulan wandan sai cikin saka kaya a ciki shine fulo eh amma yanzu ya ga an sa ga tv ga dvd ga waye ga waye ga wata kujera nan ga wata waye ga wata wuta tana wul ga kanshin turariya ta yana tashi ta kowane ya ce kawai zai ji kanshi ya fara jujjuya saboda ya san ya baro wata duniya ya shigo wata duniya saboda haka yanzu watakila in zai ci abinci sai ga za a je mai wajen kwano goma sha takwas sai ka ce ma yi shi kare amma in ba sa'a ba da sai ya zo yana layin kosan yana a bani ana tsaye duk Allah ya rasu riga ka ya ci ya fasa siyan kosan bare je ya jona shayi yana jona hita haka sai ya ɗauke wuta in ya fito ya tura nan gidan ya ce a bashi ala abin nan sai a ce ai mai gidan yana amfani da shi ne to shi yasa sai Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wannan yana ciki to amma akwai abubuwan da a cikin rayuwar aure dole sai an yi hakuri kuma shawarar da muke bayarwa shine mace da dan adam ga baki ɗaya bahaushi ya ce tara mutum yake bai cika goma ba duk mutumin da kake mu'amala da shi yake da hasanatu kaso takwas yake da kuskure kaso biyu to wannan mutumin ya kamata ko makin ne ka bashi an san cewa cin jarabawa ɗari bisa ɗari yana da wahala ba kowa ba to cin jarabawa ɗari bisa ɗari inda wannan babu ne sai dai annabawa amma duk wanda ba su ba to ka sa cikin wannan babin shi yasa bawo shi yake mutum tare yake bai cika goma ba to in mutum ya fahimci wannan duk lokacin da matar ka ce maka abu mai kyau kai kokarin bayyana shi na kuskuren ka boye kaka bari wani ya sani na daga cikin rashin adalcin da maza ke yi wani duk alherin da matarsa za ta yi masa ba zai yaba mata ba amma ran da ce kuskure in ya fara faɗa sai kaga kwanan ɗakin yana motsi saboda bala'i wannan kuma kuskure ne a duk tsoron Allah a ainihin wato daina yin irin waɗannan abubuwa wannan yana daga cikin shawarar da zamu bayar abu na biyu kamar yadda muka ce sai an yi hakuri. wani ya ɗauka cewa yadda ya ga yarinya a gidansu yanzu tana ta i love you i love you ya eh, yi wasu fulawoyi a hannunta da kafarta ya ɗauka ko an zo wannan zai zama to dimin da'ima ba zai yi ba yanzu idan ka auro ta tana amarya ba ku da kowa za ka barci sai lokacin da ka ga dama za ka tashi wataƙila gadan daga kwance za ka iya dresin kai komai ka tashi ga tv ga waye ga waye da kun fara samun yara ɗaya biyu uku remote ɗin timin an ɓaɓɓalla shi watakila tibin ba zai kullum wata cikin remote din sai an toka rame wani cokali kuma kai baka iya bayaran ne ya iya to irin wannan in ba a haƙuri ba sai kaga an fara samun ainihin wato matsaloli Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan aure Allah ya sa masa albarka da haka insha Allah wajen tsaya a nan shi dan uwa malam Ibrahim yana da ta'aliqin da zai fiye da ainihin wato Allah wasu abubuwa da aka faɗa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi wato kamar yadda suke cewa malam yayi bala'i bala'an hasanan ko wato duk abin da malam ya faɗa abubuwa ne waɗanda suke magana mu da zaƙware da gaske kuma wanda ba ta buƙatar wani ta'aliki malam sukan ce sai dai a kwance liƙi to wannan liƙin ba zai kwantu ba insha Allah ta'ala shi malam awwal alhamdulillah yana wurin ya ji dukkanin nasihohi da jan hankali da malam yayi mana ko kuma ya yi masa kai tsaye da kuma mu da muke saurare gabaki daya ina fata Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abinda da malam ya faɗa mana shi kuma Allah ya sanya wannan karatu da ya mana a cikin mizanin kyawawan ayyukansa hakika malam ya janyo mu akan abubuwa da dama kaɗan daga ciki irin sakurai da iyaye kan yi wajen maida waɗanda suke da dangantaka ko kuma ainihin wato suke da siffa ta addini ake mai da su baya wajen neman aure har yanzu to miƙiyasin da ake amfani da shi wajen bada aure Shi ne kuɗi sana'a ko wani matsayi da mutum yake da shi a gwamnatanci ko kuma a duniyance wanda wannan kuskure ne kwarai da gaske wanda wannan ya kai mu ga cewa har 'yan mata ana tsoratar da su da ustazu a ce wallahi in baki kaza ba zan samu wani ustazu in baki shi ko kokin su wallahi musibar ta kai wannan ustazu an da shi kaman wani dodo kaman ba mutum ba bayan kuma shine aka ce a ba auren idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid a wata riwaya wa fasadun kabir kun gani saboda haka lallai ya kamata iyaye su dauki izina su kula a koda